Masu sauraro Assalamu alaikum mu da sake kasancewa da ku a cikin shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI tare da abokinku Michael Kudisin. Tambaya da amsa shiri ne da ke amsa tambayoyin da wasu daga cikin masu sauraronmu suka aiko mana kuma duk mako yake zuwa muku a wannan tasha kuma a daidai wannan lokaci. Daga cikin tambayoyin da za mu amsa a yau akwai ci gaban amsa akan dalilan da ke kawo girgizar ƙasa da kuma dangantaka tsakaninta da aman wutar dutse. Sai ku biyo mu. Madalla masu sauraron mu da dama ne suka aiko mana tambaya a game da tarihin marigayi Malam Ahmadu mai wa'azi na jihar da makaram a jamhuriyar Nijar wanda Allah ya wa rasuwa a ranar uku ga watan Satumba shekarar 2023. To akan haka ne wakilinmu Ibrahim Malam Cillo ya tuntubi hadimin Malam Umar Sanda Sha'aibu wanda ya kawo tarihinsa. To lallai Liman Malam Ahmadu mai wa'azi dai an haife shi ne a garin mai faru. mai faruwar da ake cewa mai faru tsohuwa ƙasar kwargwam ne kuma departament ta tesa suke bi a shekarar 1950 yau da shekara 73 kenan malam ya rasu yana da shekara 73 imam malam amadu mai wa'azi allah ya mai cika yana da shekara 73 haka ne A e, ranar ladi kuma a karfe 8 da minti 25 na sahi babban likita da magaran ba mm. malam ya nawa ya bari to shi malam diya 43 ya bari da mata hudu eh haka suke kamar yadda da yake faɗi kuma mun san hakan ne tunda zai ce ɗiyan shi arba'in da uku kamar in azumi ya zo a hudda musu eh, rasalla ya ce ku hudda arba'in da uku eh, no arba'in da uku na ɗiyana ku hudda naku na almajirai kuma na mata na guda hudu ku hudda in ya so a shiga na makwabta. Minanin mataki matakin karatu malam. to shi dai malam sa'in da aka haife shi ma a hanyar makaranta aka haife shi inda baban shi malam ahmadu babur ya tafi da shi da ma'aifiyar shi makaranta aka aihe shi tsakanin mai faru tsohuwa da katsina yauwa a nan ne suka isa aka yi rani aka dawo gida ana fita dai har malam ya kai ga ya isa kama a bada iya dan shekara biyar shida a bada shi wani wuri su ta yi tare da wani daga nan ne ya fara karatu amma da ya fara karatu misali akwai wani dan uwan baban shi ma malam ahmad agaji ake ce mai amma shi ya fara tahiya da shi makaranta kuma sannan bayan sun dawo ya tahi da shi bujare bujare ƙasa ce ta ɗanbarto daga an ƙetare ruwan nan da gusum nan ne bujare to da yi wannan karatu ya je dai kamar ya dawo irin tahiya rani da ake yi kuma baban nashi sai tahi da shi cikin kano da kano da suka dawo sai ya tahi kuma shabaru daga shabaru sai malam suka tahi tesawa to daga tesawa malam kuma sai kai ga yana tafiya da kanshi ma kano ya leƙa maiduguri amma bai daɗe ba a sa'in da ya dawo daga Najeriya ya ce zai taho gida sai taho kuma magarya don ya iso da magaran amma nan gada makokiya wannan tamu to a nan ya yi iskal a wani gari nan yammacin gada ana ce mai garin malam ilyas a nan ne ya sauka shi ta kur'ani ta fari amma daga nan bai sake tahiya wani wuri makaranta ba direct sai zo zandar a nan zandar malam shahara a nan zandar malam shahara tunda nan zandar da ya zo shi duka ya yi abokai ya tarda wanda suke kwana tare su tashi tare almajirai a ta yi bara a yi uwa gida ana mata wanke-wanke duka nan zandar ya tashi bi koma koma gida ba sai dai je gane su hakan sai da ya arme ma kan nan uban ya ce so nake ahmadu kai karatu ya ce nima baba ina so sha Allah nima in yi karatu to a nan ne sai da da magaran kwata-kwata gaba daya malam a karatutukan da ya yi a wanne ya yi shura to shi kasan malam duka a karatun da ya dai fannin wa'azuzzuka dai in aka ce ma duka sura ko aya ta zo da kalmar tauhidi ita ce ta sanin Allah ko ta gwada girman Allah to a nan za ga malam ya jajirce ya canza kama kuma za ka ji fasara kanta da yake yi da ƙarfi zai yi ƙayanta kuma aya in ta zo hallo da gwada girman darajar manzan Allah ka zalika eh amma duk inda ya shahara kowa ya sani inda ya tara mutane a maulidi malam ya shahara wajen iya tafsiri Eh, eh, lalle dai a ina to tafsiri shi ka san karatun malam wuri-wuri ne inda yi shi tafsir din an ce malami ne sai ya je ya sa littafin shi ya saurara kuma yana bi a hankali a hankali kuma akwai karatun boye da yake tare da manyan malamai amma a nan garin ya yi malamai daban-daban kamar su malam magaji garin malam nan ma ya koyi tafsiri da kwai malam ali da kwai malam umar dan tijjanawa to duka wannan malaman shi ne kuma duk inda ya ji malami ya shahara ko da saukar tafsiri guda ce sai ya yi auren shi da me za a iya tuna malam a yau to tunawa dai ita ce shi malam bai da aiki illa ya gwada wa mutum kai bawa ne Allah ya halicce ka kuma dan ka bauta mai kuma yana kira kullum a tsaya kan gaskiya a yi adalci kuma musulmi ya san musulmi ne shi kan wata al'ada ko wata aƙida ta kahuri ta birge shi har kullum yana haka kuma yana faɗi da kowa ya girmama na gaban shi hatta dabbobi da yara ƙanana kai in babba ne ka girmama su kuma ka a raida da zalunci bai yarda da kuma raba kawuna ba kuma bai yarda da abu jerewa doka ba ko ta Allah ko ta hakuma haka eh kulli yana kira da wannan da wannan babban murya a kiyaye a kiyaye doka da da taka haƙƙi na jama'a to malam ana ga iya kaskantar da kai tawaruku eh to gaskiya bai iya wulakanta kowa kuma yana mumu galgadi akan nan din tunda yana cewa duka Allah yana zubi da duka aikin mai girman kai to kan haka ne malam yake yake yake wannan tawaro yana cewa falamma a faka lokacin da annabi Musa ya halka daga suma kala yace subhanaka tsarkin zatin alka Allah tubtu ilayka na tuba min su'ali malam umir bihi ban ni kara tambayar abin da baka ce ba in tambaya wa ana ni ne a wurin mumini da farkon masu imani a zamani na kala ta'ala lahu Allah ya ce Musa ya Musa in tuka ni ne na zaɓe ka alal nasi ga mutanen zamanin ka bi risalati da aike na wa bi kalame da zance na fa kus ma ataituka rika amin da na ba kamar na farala wa kun ka zamanto mini shakina daga cikin masu godiya ne an umi ga ni'imomi kaɗan daga cikin karatuttukan malam kenan a lokacin yana raye Allah shiga fatta masa Shirin tambaya da amsa ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Aiko da tambaya ta adireshinmu na imel a RFI Hausa tambayoyi a gmail.com. Muna daku. To sai kuma wannan tambayar da ta fito daga Aisha matar mai nasara nasarawa funtuwa wadda ke cewa ko menene ke kawo haihuwar jarirai bakwai ne? Ana iya kara hakan? To shakur ki Aisha don kuwa na gayyato kwararriyar likita dr zainab kwaru muhammad idris zababbiyar shugabar ƙungiyar likitoci mata ta najeriya don taimana bayani akan wannan tambaya ah, lallai kam haihuwa bakwai ne shine abin da muke kira premature delivery wanda aka haife su ne kafin lokacin haihuwan yayi kamar ana bukatar duk wani yaro a haife shi bayan sati talatin da bakwai ko in ce wata tara ko to dalilai da dama sukan iya kasancewa a dalilin da ake haifo yara bakwai ne na farko shine kamar wanda ke uwar tana da wani matsala kamar na rashin lafiya kamar masu ciwon suga ko masu ciwon hawan jini ko wani ciwo dai mai tsanani wanda yakan iya sa ita uwar ta kasance ba ta iya ɗaukan cikin da ya daɗe ya kai lokacin da ya kamata ta haihu. Na biyu kamar wanda suke da kamar cikin 'yan biyu ko hmm. 'yan uku shi ma yakan iya zuwa da wuri yadda lokacin da ya kamata a ce an haifo su. Wasu kuma matsala suke da shi mai na mahaifa ko bakin mahaifa ka ga bai rike ciki ya kai wannan wata tara da to nan ma yakan iya zama dalilin da ya sa za a haifi yaro bakwai ne sai kuma wanda suke da abin da muke kira pre-eclampsia mm. tsanancin hawan jini yayin da mace take da juna biyu sannan kuma akwai wanda za ka gashi saboda dalilin wasu magunguna da suke sha ko na gargajiya ko na asibiti wanda ba a tabbatar da shi ba kamar misali su je su siya da kansu ba tare da ya dace da su ba shi ma yana iya haddasa haihuwa kafin a ce yaro ya kai wata tara to abubuwan da suka sa a haitu ni kenan sannan akwai wanda kuma za ka ga suna shaye-shaye misali irin barasa din nan to shi ma yakan iya haddasa musu haihuwa a bakwai ni. To kamar a cikin al'ummar an canfa cewar ai gar ma'aifi da a wata na bakwai maimakon ma a ce wata na takwas ina gaskiyan wannan al'amari. Gaskiya babu wani tushen gaskiya a ciki. Eh. yaro akan so a ce ya zauna a cikin mahaifiyarsa har ya kai lokacin da ya kwarin da za a iya haifo shi to kare ko ba ka haɗa ɗan wata takwas da ɗan wata bakwai ba an dai canfa amma babu wani ƙarshen gaskiya a al'amarin to ko akwai hanyoyi na kariya da za su hana samun haihuwa kafin ma lokacin haihuwa eto eh da farko dai kamar da muka faɗi na hanyoyin musamman wanda za a iya magance su kamar ciwuka da mace mai juna biyu ta kan iya ɗauke da shi in tana zuwa awo akan iya gano shi da wuri kuma a tare shi da wuri ta dalilin yadda za a bata kulawa da kuma irin magungunan da za a bata musamman tana da ciwo kamar hawan jini ko ciwon suga to akwai matakai da akan ɗauka domin a kawo mata sauki ta yadda ba zai zama mata barazana ba har ta haihu kafin lokaci sannan wacce take dauke da misali a ce juna biyu ne yan biyu da yan kai su ma akwai kula na musamman da shawarwari da za a bata na yadda za ta kula da kanta domin ta samu cikin ya kai lokacin da ake so kafin haihuwa sannan wanda suke da matsalar bakin mahaifa akwai irin tsari da aka yi a hana su ayyuka ko ɗaukan abubuwa masu nauyi ta yadda za su samu kwarin kai lokacin haihuwa to mm. akwai abin da muke kira cervical sacrilege akan sa musu mm. wasu har a kwantar da su a asibiti har lokacin da haihuwar zai kai sannan akwai wani ciwo da take tattare da shi da yake bukatar magunguna na musamman shi ma za a yi maganinsa da wuri domin ta haihu a lokacin da bai kamata ba. To akwai waɗanda ke cewa mata da ke da yawan shekaru ne ke yawan haifar bakwai ne me za ki ce a game da haka? <laughs> to shi ma dai canfi ne za ka ga akwai matan da ba lallai suna da yawan shekaru ba kuma suna iya haifar batoni na'am to kamar ah, wannan hatsari ne ke tattare da ah, yawan shekaru wajen haihuwa eh to akwai abu ɗaya da ya kamata in ƙara jaddada a nan don mu sake samun fahimta wanda suke cikin haɗarin haihuwa a ah, bakwaini zai iya yiwuwa suna da karancin shekaru mm. ko kuma in shekarunsa ya haura arba'in zuwa hamsin haka ko kuma wanda a cikin tarihin uh, iyalinsu da yi wa mahaifiyarta ko wata yar uwarta ta taba haihuwa bakwai ne to akwai yiwuwar ta ma za ta iya haifan bakwai ne sannan akwai waɗanda za ka ga suna yawan shan misali abubuwan sha ɗinnan da na faɗi mm. ko masu shan taba to su ma yakan iya faruwa a gare su ko kuma wanda za ka ga suna da tsanancin rashin kuzari rashin uh, jiki mm. abinda muke kira da weight ko bincike ya nuna cewar mu da muke uh, bakake wato jinsi na bakake ana samun hadarin samun uh, haihuwan bakwai fiye da wanda suke ba bakake kamar jinsin mu ba to muna godiya kwarai da gaske dakta ma da ina godiya Madalla, to kamar yadda muka alkawarta a makon da ya gabata, za mu kawo muku ci gaban amsar tambayar da ke neman bayani akan dalilan girgizar ƙasa. Wadda Malam Nazifi Alaramma na Jami'ar Yusuf mai ta Masile a jihar Kano, Najeriya yake kawo mana. To a makon da ya gabata ya yi bayani akan girgizar ƙasar da abubuwan da ke haddasa ta. ya kuma koro bayani akan wuraren da aka fi samun girgizar ƙasa kuma za mu ji alakar da ke akwai tsakanin girgizar ƙasa da aman wutan dutse ga ci gaban hiranmu da nazifi alaramma sannan kuma ana ƙara samunsa shi ma a wani yanki na musamman yambaci na wato ainihin nahiyar amurka a ƙasar amerika akwai daidai inda wasu sun amurka ta kudu wajen nazca plate din nan su ma akwai motsi a kusa da inda ƙasar abin nan chile take da argentina shi ma akwai motsi a nan haka sannan a yammacin a yammacin kudu maso yammacin amurka ta arewa inda ƙasar amurka take da wani bangare na mexico shi ma akwai irin wannan motsin a nan sannan akwai wata jiha ta amurka da take cikin tekun pacific akwai wannan motsin sosai sosai wanda ake kira da suna Hawaii akwai wannan motsin sosai yana dutse yana aman wuta da girgizar kasa a New Zealand akwai wannan saboda ita ma kamar yagewa take tana matsawa daga jikin Australia to wannan yana ka tsakanin su ana samun girgizar kasa da motsawarta da kuma dutse eh aman wuta wannan a doron ƙasa kenan a cikin teku kuma suna nan burcin to ka ta bayani akan girgizar kasa kuma kana dan tabo <coughs> batun amar wuta to mecece alakar girgizar kasa da aman wuta very good motsin duka wa'annan abubuwan motsin su shi ke kawo duka biyan in motsin ya tsanani gani sai budawar ta kai sosai to dutsen da yake karkashin ƙasa na rakakke sai sai ga to ai sama ba tauri ka san ko ko ruwa ka zuba kana tafarfasa shi a cikin tukunya ka samu rufi to ai in yi tafarfasa ya zabalbala me zai faru da murfin ba za ga yana motsi yana sama yana kasa ba to haka dutsen da yake karkashin ƙasa yake ko ina a cikin duniya karkashin ta dutse ne na rakakke zafi ya dafa shi yana tiriri yana tikuki yana motsi to in gurin in bai samu guri mai laushi ba ka ga ba zai iya cewa bari ba to duk inda ake da wannan irin tsagewar to a nan ne sai ce buri bunduro in ya turo ya zo fili sai ya burtso ya fito waje to in bai fito ya zo wajen ba ne to shine sai kuma wannan motsin da yake ta yi a ƙarƙashi yana da huwa to sai kuma saman doron ƙasar sai ya rinka kokarin ya gyara zama ah. sai ya rinka gyara tunda ƙarƙashin sa ana samun motsi ana samun motsi to shi kuma saman doron ƙasar sai ya ta gyara zama to gyara zaman da yake yi shine girgizar ƙasa. to ɗaya daga cikin tambayoyin da suka yi a game da wannan al'amari shine ko ana iya yin hasashen girgizar kasa kwarai da gaske kwarai da gaske akwai na'urori e seismograph ake kiransu na'ura wadda take jiyo motsi sai ta ankarar ba a iya tsaye da shi shi abu ne da dan adam baya iya hana shi ya fi karfin duk wani basira da karfi da dan adam zai iya samarwa abin da kawai zai iya yi shine daukan matakai matakan ɗaya daga ciki shine yin gine-ginen da ba sai sun faɗi ba idan an san motsin ƙasar ba sosai bane ba to to in aka yi gine-gine akwai gine-ginen da ake waɗanda ake kamar firam ne za a yi su kamar wato ainihin kawai an yi iya tubalai ne da filoli a tsaye da aka, idan an yi girgizan ko sai dai su ma su motsa su bi shi kamar sufurin na mota sai su tsaya inda yake akwai inda Nima na yi makaranta a gurin a arewacin India ana yawan samun wannan motsin kasan mun sha jin sa ni ma na ya zama yana irin wannan duwatsun ba sa ba ginin baya faduwa dai talau talau ko ya da ya tsaya to akwai irin wannan kasar Japan ta shahara da yin wannan har titina ma suna yin irin wannan saboda tana daga cikin kasashen da suka sai a duk kullum ma a Japan an tabbatar sai an yi ko babba ko karami to amma saboda sun kware sun saba da shi sun yi gine-ginen da suke iya wato ainihin jurewa in an yi sannan kuma akwai uh, matakai na kwashe mutane da an jiyo zai zo in mai tsananin ne sai a ɗebe mutane to ita na'urar seismograph nitsar da ita ake cikin ƙasa na ka nutsar da su da ita cikin ƙasa to to duk yadda wani ɗan motsi yake kafin ƙarfin motsin ya taho domin akwai zuciyarsa zuciyar inda motsin yake fara za a girgizar kasar ana kiranta AP center. To wannan AP center duk inda tunda mun ce mahaɗa ne na slab slab wato farantai wasu manya-manyan tubalai da su ne doron ƙasa. To mahaɗansa ana aka fi samu to duk inda mahaɗan suke a kewayen guraren tunda an san nan ne za a iya samu to akan nutsar da a sassaka wani na'urorin a saka su da zurfi su dan shige cikin kasa, ko kuma a kwantar da su a kwance to su suke sun shuno wannan motsin in suka shinshino shi suka jiyo shi to da zarar sun nuno shi to an san nan da wani lokaci abin zai iya faruwa sai a maza a samu mutane su su nisanci waɗannan guraren su guda ana yin haka akwai kuma yanzu ma sababbin basiru da suka shigo fasahohi na nakartar masana halittu na biology musamman halittun da suke rayuwa a teku an gano akwai wasu halittu da suke jiyo wannan da zarar an ga suna gutuwa daga guri to sai a fara sa tsammanin kila akwai irin wannan abun a gurin to shi ma wannan hanya ce ta ganowa amma muhimmi ita ce wannan ta amfani da na'urorin da ake sassakawa wanda suke seismograph suke joshi akwai ma sabon technology shi ma na amfani da wato ainihin na'urori da suke samaniya masu ɗaukar hoton doron ƙasa to su ma a gurin ɗaukar hoton sukan ɗauko hotuna su nuna yadda ake samun canjin ɗumi da canjin yanayi a ƙarƙashin ƙasa sai su gano haka amma dai mafi ƙarfi shine har yanzu na wannan na'urorin na seismograph da suke iya ji wannan motsin da ake kakkafa su gurare gurare in an ji sai a maza a cewa jama'a su nisanci gurin amma sau tari in yi zo da tsanani saboda abu ne da ake yin sa baya minti ɗaya bayan da zaka ji da kasa a ce ma wai minti biyu a sakunkuna ne saboda karfin abin da karfin da Allah ya sa a karkashin ƙasa da nauyin ta duniya dan sakunkuna ne sai ka ga an samu devastation to mun gode kwarai da gaske malam nazifi alaramma to Allah ya maka. fata dai bai sauraro ya fa'idantu da amsar da ya samu kuma nan shirin ya zo ƙarshe a madadin injiniyan da seta mana sautin shirin ibrahim tukur kefi da kafatanin ma'aikatan sashen hausa na radio france international abokin ku michael kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu